من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد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 wasu da ke tura kanan da nigeria na ji daidai da safoshi jini august 2011 na kanan da miladiya katunan ya jibe da fagon na daga alwasu ya al alkubra ya shekul islam ibn taymiya ya ci gaba na ya jike wuce daga littafin wucin قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المسيح فلم يكونوا هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما تقوله النصارى ولا كف ولا كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلوه ولد بغية كما زعمت اليهود بل كانوا هذا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح إلى مريم العذراء البتول وروح منه من قال من ذلك من ياتي غضاء كما نمي لو مسلمي جتا تاتبوا دي على مريم aji ya katuwa a mafi gaskin shani an na muminin kere muminin bi da wasa so fitmasiri adata ta ce ti mariya annabi isa alayhi salamu fanan ya kuru huwa allah aga ga annabi isa turai ce ta wala ma amma ga annabi isa alayhi salamu ya je su ya wala salisu salasa amma ga gani ni yo ni ne mutakwa kama taquluhu nasara kinna nasara gidana wala kafaru bihi amma kafirci bi annabi ni ya wa qalu ala maryam hatta daga yace na na maryam mabuta na azima yadda gidi yadda mana wuce ko fa وقالوا على مريم بهتانا عظيمة حتى جعلوه ولد بقية هل الله نبي صلى الله والعياذ بالله كما زعمت اليهود كما يهود جدال جنا بل قالوا هذا عبد الله ورسوله هذا جزا لنا وجهته شنو وكلمته ألقاها إلى مريم da kalmar toci lokaci da kina na maryamana al-azra'a al-batul da na wata ba gindin doma kudi lalace jin da yana wa ruhun minhu mai ruji da bai bayan sai ce na shekul islam ibn taymiyyah mun ji bayani jiya ya kiya annabi isa alayhi salam annabi isa alayhi salam nuyi na nan maryamu maryamu sama zana muna imrana etiya famili yana na maryamu gabo sotu ali imrana un ba na ce ke latin da bai tsakanin imrana kakuna ile fa kakuna ile imrana wa daga inni nazartu laka ma fi batni maharrara yau wuce ni ne na zan ba ko go daga wuce je gaji wuce ma ibada tsabai din najiya sai tona فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وإني سميتها Maryam. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم kaku na wajin na mawaja fikin zaki na hungaya wasu ya ci najin na mawa fikin zagani amma wane sa zakaru kalbinsa na ji ba ji ku da shi ke zaga wai ne sammai su ha maryam da ji na man yusuf sun daga maryamu wai ne wa izu duka ce ce gina na mai basari da wasu ce hutu ali وذريتها جزن يذريوني من الشيطان الرجيم دقيقة الشيطان اللي يدل عنه زي يجينا نمر يوم النوم يا نبي عيسى عليه السلام مريم ba na tsohon ya nabi zakariyawo وما كنت لديه إذا قسموا أيهم يقتل مريم wanda babu ka kuna sai ki su ne je zaɓa da na Maryam wana amma karshe na sai ki ga wa kafala zakariya annabi zakariya wa alaihi salam na bana na Maryamu kullama da kala a zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa kan don na na alibi zakari alayhi salam kun da ka da bana na maryamu na wajin to ki da bana na maryamu dan giki ne ji lokaci gure na wale ji lokaci zuga dan giki ne ji lokaci zuga na wale da na na maryamu lokaci gure lokaci ne dan giki ne ji ban banfere na wale da na na maryamu ma ji ban banfere a ji maryamu ga bawo ji giki ne ji an ma mu ji lokacin wayo kala cewa min yin layi ga yin jikin na daga ba sai shigo su yau wallahu yanzu kuma ya sha da zai nisa sai su ma ji ta tare sai su ma ji ya za su ce ma bai sa ji dole na hunalika da zakariya rabbahu ba wani shugaba na annabi zakariya wa alaihi salamu ba da wani sai ciwo sai ciwo a wani na na maryamu na sai su jami'a da ana nan gayin na ya annabi isa alaihi salamu yi, náà tó nyima ẹnama náà tó lamari a ne ta kati gaa de jiji den guru anyi na wuyi saba ika mu ni ni mana ma ne jigi sa ne salam na wa te ke ni mana ma yi ta jine ebe na ne a ne jigi sa ne salam ne na na maryamu na ajiye ga wuruwa ajiye ga jigi jiya ajiye ga fasikanciya ajiye ga guru amma na nan bari yadda kwanoci ke ta mala'ika su da abu. wanzu su kita bi maryam ibn taba da su ila aliya makana shirfiya ko farsan na ila ya zo a na so ki aru ki su dabu ke ta mala'ika su da abu. fata masala a basharan sawiya mala'ika na ci da jasura yin zawangi mala'ika na ci gugaji na zuhu wa inna ma ana rasulu rabbiki ni ce ni ya haba laki gulaman zakiya ebo wuce da dan nan gina gina waye ne gina gina ebo wuce da dan gina gina qala na maryam ke da wuce gina ba jindo ba ke wuya ولم أكو بغية ومت ومت ومت كاروا ملائكة يقولون كذلك قال ربك أني لا تشوفه an ga so ciwo ga wani da ji'alau ayatan yin nasu rahmatan minna da bulu da ayya da wani mai rama da ba so ciwo wa kana amran maqdiya na ma ta lamari ayin da so ta kana lana ale ta daga babu ganar da ya ne annabi yi su ne wucewa har da karshe ta tsawon ya kuna yi ma annabi ta alaihi salam ta kuna na nana maryamu majina to sai ga layalai da ni mutu kabla haza wa kuntu nasiya mansiya da ga gan ya su ni lokaci na nan ma ce ka noto haka ta wuce guda na ya ɗaya eh, gwada wai ne ga mu ga ciyar ba ni ce ga jira ce ne mu je bayan tarin wata zangi ya daga a daga yoyi bi shara lo bakin nan ba za ki shara lo buje sun ga ji ba ta ga daga to to to to a ji a je ne maryamu ya ga ya maryamu ma na abu jumra sauyi wa ma na ki muki babiya maryamu baba waji labanga nawa mawuji karuwa ya maryamu na nake haza ba wajen nan fa shi a raki ne je bishara lagu a sai bani israila ya sai fa nuka ji mun kana fil mahdi sabiya e ji gogo ji ke ya ga ga dan ga ji na annabi ya ta na ne ya abu lawi ga gowo a taniyar kitaba su kwatin ta fiya mu وجعلني نبيا فكما وجعلني وجعلني مباركا فيش ما وصل البركة أينما كنت من اللون من غدنا wa hausa ne zai su mafi wasu yake bi salati yau su yi sallah wa zaka da mafi wasu yake da zakar ma duk da hanyar gata rayuwa na zalika ne kan su mare mu kawai alhaki da zai su yanta ne. abu da ke dawa ne ga ita jarin da ke cin alibi yusa na fara shi a ga alibi yusa sai su sashi da tsara shiga wuji soci a wuje ya ji ta sashi maza wuji mini soci wuta wane da ya ga wuta ta da nasara ya da ana na ka ki malashi ba da biya daga wuje ba babu a ke ne da ce ke su da a yi babawo alhali mutum da yin da matsala yi sa inda lahi kama sai adama kalaka min turajen sun makara da hukun sai ku ko to ku ta ne da sai ba sai ce ku ke ko ku ta ne da mu ne wajen ne da jinna da jikana jina ta yau tafi zai shigo yi to shi na ki shigo ayo tuyi limauta ilaga jihar da wani da raya ma da yi ce shi tubrul akma wala abrasa zane ga ne na kana na tsana zane ne da ta kuturi na da ga zane ya lafiya amma da yadda nijiyan da yadda nike mata ta jimbe ne na ce ko su ce biyo kuma wannan ku ma ta ku nuna da nuna ku biyu jikin, sai ta annabi ya salam sai ji sai ji mu jinda yi wa ya da ba ne ne ji ko ya bar sai na fada ya wani sai ki malawo ba ne ganyen ne jinga shi zan ce a cikin annabi ya kauta a ke ce ta ba ne da kafin da fara gidan rago yahudi shi na ci na suka ga isa na waje da hada mai ke su a kira yahudi ya dauna yahudi shi a shiga ake shi ma ni ya nabi isa yahudi yi a ga nabi isa da soja? soca yahudi shi a ga nabi isa da nabi soca ba ne da ciwo ga annabi jimani ya su babu da matsayin ya soke nan ko ga annabi majika miti ya su babu na ila da matsayin ya ke ci ya su babu na gungun wasu alawa wunan sannan ma a hasa eh, isa da himin kufra kafin annabi isa ne ne ga zane kafirci a ja a jimani a nan kala man ansari ilallah na za a jiyo taimako na adini ya ce shigo قال الحواريون نحن انصار الله الحواريون جي اغا قا يا أنصار يسوسو زمن فيلنا بني اسرائيل أشي يهود اغا أقا لا ربي يزاو تيكي يا نبي بلدا لدى سمم نبي يسا اما فوا نبي يسا سا نجا جيو نجا جيو وما قتلوه وما ضربوا يقينا بل شبه لهم أو نبي يسا أما فوا نبي يسا أما هو جاء أعدد الواجه جاء لما لا أكيد مسلمين ni annabi isa annabi ya so shi wo sai za a fasna min annabi na nisa kahu domin kawamin wa musa wa وأخذنا منهم ميثاقا غليظا يا باتي annabi ya kaji ji so yace ba da so yace ma jazanne kuma so yace ma kana lillahi an yadda kiza ni waladin subhana so yace je ya idan kaza amran bayan ma yakulu lahu kun sai yakulu yana ta ci mina akida ne da alaka dan nabi da annabi ya sauto shi sai shi ma ma kare da bashari an yi bashari an yuti wallahu kitaba wal hukma wal nubuwa thumma yaqulu lin nas kunu ibadan li walakin kunu rabbani ila bima kuntum tu'allimuna min al kitabi bima kuntum tadrusun daidai mini a kira da alaka da annabi isa nan annabi isa alayhi salam kike ya so ya cuyo ruzu ya so ya cuyo kalima ya so ya cuyo annabi isa bane baba gama la annabi sallallahu alaihi wasallam man shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل بان قلت ناجري قاعد واجبه جاهد فينا في الله عليك صلى الله عليه الصلاة والسلام لي تجيسوكي عليك إيسا ما ويوشيسوكي بتجيسوكي بكلميسوكي وكيسوكي يا الجنة مدفيو أنا مدفكي وزندور أنا يا كده من نسوكي لدى الجنة بالغبير نوالي ina kira na ji alaka gangani ji annabi isa yi salamu na hawa annabi isa ma ma qatalu ma ya yaqina ina kira na ji ji alaka gangani ji annabi isa na annabi isa min ulul azmi min rusul huna annabi isa wuce to turo sai buta wa da fa'ari biya bi ma to annabi isa ga buwa da mishani annabi isa ula da sama sai ce annabi isa na da sama annabi salam in kitabi man la yu'minu bi qabla mawtihi hada da da min ya ahlil kitabi da nashi da imani da annabi isa alayhi salam kani inji jihadi ne daidai annabi isa alayhi salam ga ciji waje sallah zuma ya limam al-mahdi annabi isa alayhi salam ga ci shi ku ga dajjalu annabi isa alayhi salam ga ci shi ku ga kusu annabi isa alayhi salam ga ci shi ku ga cross zuya yau ne mai fata da mini yana annabi isa alayhi salam jina Allah ya samu dace قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك المؤمنون وسطوا في شرائع دين الله فلن يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء ويمحو ما شاء ويثبت كما قالت كما قالته اليهود كما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وبقوله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم ولا جوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله فيأمروا بما شاءوا وينهوا عما شاءوا كما يفعله النصارى كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال عدي بن حاكم رضي الله عنه قلت يا رسول الله ما عبدوهم قال ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم ما أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم وفي لفظ فتلك عبادتهم شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ يقول غفرة وكذلك المؤمنون حتى مؤمن نجي wasatun fi shara'i dinin layi ada tatace ba shari'a ya jini ya ce falan yuharrimu ala allahi alojin haramu ya ce an yansaka ma sha'a na wace na bolaya wa yamhu ma yasha'u wa yamhu ma sha'a yace kai fi na bolaya wa yuthbita ko la na bolaya tabbatar da shari'u ba كما قالت اليهود كم يهود يدنا كما حكى الله تعالى ذلك عنه بقوله كم تيسيدا إيتي يهود جنا سيقول السفهاء من الناس وهو شي من هذا عندي جوا يهود جوا جنا ما ولاهم كلا شافا عن قبلتين لذا عن قبلة التي كانوا عليها نائب نعفيش يولنا وبقوله يبعنوا جنا وإذا قيل لهم أجا جنا aminu bima anzalallah ya a imani bi da yana ce ciki shi ne kalu aja daga miminu bima wuzila alaina ki yi imani bi da littafi na cin ya yi nan wa ya furu na bima wara abu littafin duk da maza a duk ku ci zuciya na ya ji imani zan ya gaji kafin ci don wal haƙƙu na na gaskiya مصدقا لما معهم عشان تعرفوا لما تيجي على نوع القرآن ولا قد كي عليه طبعا دمنا نجاينا ولا جوزوا مسلمين ما في wula da jayi daga waje a kabiru wuda bayi ya nusa nusa ya man yashi wa ubadihim da zai ji ta ta cago ne an yi gayyaro dinan layi ga Allah addini ya sai ta ba sai ya muru bi ma shawu a ta ga ne a ya ji furo tsayi wa na hau amma shawu a na gaba ne zugu a ta yi kama ya falgun na fara kin na fara gina kama zakarar Allah zalika anu bi qawli kan da ce ce lafiya ga ci ga wuce da yake ya wuce da اتخذوا اخبارهم عاما ياشدا ورهبانهم جبو تاكتا شابنا اغبابا هذا وشي لطيف من دون الله بندي الله قال عدي بن حاتم رضي الله عنه عدي بن حاتم تيتو جيتا غني بيونغان قلت يا رسول الله من يا وتشيتو شي ما عبدوهم حاجي قلت هذا وشي جاري قال ما عبدوهم حاجي قلت walakin amma a hallu da humul harama sai na sai lafazin da cewa kalan gafa tilka da na ga tun shari'a in ga nan ne ka zage sai ni na sai ne sallah sai jin laji a mai laji so ko le mu ga ma je ba na sallah sai ne nan baitul maqdisi nga ce je ku ce sallah to ko ne da mu ya gari ku gaji na zubu nga daga yi nan nan wuye ba da do ne ga sallah je je baitul maqdisi ba na wani la ya yi ka ba kan na ta kalli ba waji ka fi sama ya falla da wani yanne ka tiblatan tarzaha tawalli wajha ka shatran shatran masjid al-haram kulaka ba fani sai ne na abu ne wajibi nan ya ya shura to ko bele da mula da ke chaya ji ya allazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun to ko bele ga ya ashira ya ashira da sunna zani ne ne ya ce ji ne ramadan wuce da to ne masu ana a ga rai ko ga ba ta so ne na ga da da so ga waya eh fari na shabai na zanzuwa daga jaririn ya tura waya fakar jino bai ne dai da juwa ku sadaka ka yi ne zuwa jaririn na sai ga waya da yazo a shiga shari'a yi mafarin in dai ba sai na sai shiga a wani sokiya an gana fari ne na a daga ni ya zuwa ba shi ne sanga da lokacin sha amma da ne yi sha ba kara yi gida azumi ta kan gani da wani har da kan gida hannun lokacin magana ya koro a tare a sai ya ta bayan so ko ne da mai gaji na zuzu ko ya huje ba ruwan shi rabu ne na أن يكون لخائف الأبيض من لخائف الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل يجي إن بعد Allahu tayin yana shari'a yana fara bani Isra'ila shi kuraya nan shari'a bo shari'a da Muhammadu su kuka wuce ramu shari'a da Adam wani sun tabu ba ji da shiyawo shari'a ne da Adam ba hmm, sun tabu ba eh, ne kuma ko zagi da zagi a georgia a o shari'a ne da adamu ne na kan da ila dokon shari'a shari'a ne ibi na zuwa mana zuwa zuwa zuwa ya ramu a shawa ne ne ba jannan bai ne zu allahu fayin shari'a ga fayin wani wa a ce ba da fesa ne ba da yi amma shari'a ne alaihi sallallahu alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani zugu su kuda ga masallaci to goji sallahu amma ya na sai da masallaci to ji da ila al'adu masjidan wa tuhura shari'a na fayo ne shari'a na fayin jona idan ji zai yi da shi ni a ne su ne ma da jinan a za a ji da wani zuwa ki zuwa na ji to ji a na ji tuwa tare da dawo da yi a ba shari'a ne a sun da mana kan yi wayarwa a jago na ba ya ki na bata sharayu shi ne shi ba Allahu so musulmi yi a da alaya laja lalle so ti wo alaya laja rawu so ba wo alasẹ̀rí àjẹgbà tó ti wo alasẹ̀rí adé tó ti wo àmọ́ àyẹ̀wò ìdíje suna ga àà. sọ̀kú gbòòrò sọ̀kú jẹ́ sako àgbẹ̀ sọ̀kú jẹ́ àjìnrà jí oúnjẹ sako sọ̀kú pèlè àwọn gbégbé alhaji na musulunci ma da zafin ya yaki aunin biyana ti bi khairin min ya au misliha a sha dai ga annasu ya shara'u da sai cin wane ya wuri ya alabu ya ko na fara shi na gina gina dubu a ga ta go ko jan shi amma ya ji jiwo a ja alai ala ala ja alai ja ala ala ja ramu da makuna ala ya sokuna ala da man yayi ba ne zane ya da abu zane ma da abu musulmi jiran ba a ala a ja alai ya ce ciwo ala ya sha ramu ce ciwo za nunu ji Allah sa daga sanna ya fasi ki igwa so ti wudo Allah sa na daga sanna shi tan bidiya igwa so wudo na ya kafiri igwa so wudo ya na la shi shari'a igwa so ci wudo ya na wa shari'a igwa so ci wudo ya go wal kufra akullahi thumma rasulihi li shirki yakbutu la ya qawli fulani Allah sa na daga sanna ya kafiri ka da shi kafiriya igwa so ci wudo da man rabbul alamin wa abduhu kana ce ki ci ko a sallam in ga aje kafiri na kai kafara fa za ka zo kubura in zane kai kafiri a shewa ne ga Allah shari'a shi ba zalin nan ce ci ne ga mai ilmi hukumu illa lillahi bar Allah ta budu lillahi yawo hukunci ba ko shi mu don ga ga dubu ta zan zo ba sai ilmi hukumu illa lillahi ẹgbọ́gbọ́ ọdún láti àmì tó láti àwọn ti gáde páwà ní wọn àbẹ́sẹ̀ lọ ní àlẹ́ yìí di na iná ràdúró tẹ́gbọ́jẹ́ oṣù ń gáde tí ó ti bá náà. akwai kicinin tujina wọ́n mọ̀ láyé ọtí dòka ni zangochi láti ẹni kó wọ́n náà lágán zangochi dòka ni wọ́n á mú ètò nígbà ìdí èjì o nínú ìbá ga wuce hannu da wani ɗari jiya ne wa ma man sha Allah lokaci ne bi lokaci a dake ya dake ba ta bukatu ne bi a dake da ya ce hukumu hukunci ko saboda ya go ce hoga ya bayani ne dai zuwa yi ne ke loro da ko yo ga zane ne hmm. ya ga ga zane ne ke lo ni na ga ga zane ne ke lo ta wuce wa ji ayi fe so da ki o o do ko to ko ya ga ga zane ne ke wallahi ne ta ta majalisi daga alkur'ani amma insha Allah ta kasuwa su قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمؤمنون قالوا لله الخلق والأمر فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره وقالوا سمعنا واطعنا فأطاعوا كل ما أمر الله به وقالوا إن الله يحكم ما يريد ما يريد وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظيما روى المؤمنون مؤمنين قالوا أذان لله الخلق والأمر أنت تتنيون umurniya ce tiyo fa kama la ya khluqu ghayruhu ke mine zan dunga da ji ce cana ne jali tawana la ya mudu ghayruhu a ce ha zan doro a ne kullu wan ga da ce bana wa qalu ummi ma da biya samina wa atala ce ci yiwo yi magani tu fa ta wu kulla ma amara allah bihi yin ne ta mutiyan dunga na allah subhanahu wa ta'ala bi sura da yana وقالوا أتنا إن الله يحكم ما يريد الله واجه سيبا وكنتين عبونا وأما المخلوق أما ذنا جانيتنا فليس لو أن يبدل أمر الخالق ودى ينونغو من يتيت جبنا تعالى إسنا لتنا ولو كان عظيما كذا نلاقي عنشكو ليه ويلي ke mina zandoro ya jali ta fetoci na a tiraga zandoro a ne ke lo ya fetoci ebo na egun sọlọ amage yege egun ne ke lo tunani wuga da aka sani tuka ọrọnu àti àti ọ̀gbẹ́ndẹ́ náà wọ́n tó ìlànà ìdúró jáde ṣẹ̀dí àti ọ̀gbẹ́ndẹ́ lọ́dọ̀ wọ́n yi ìmọ̀. ebe na ego otu oge oge egowa ada iyi n'elu aga ọga aje riki nlọ amaje oriki nlọ aje tsoka na katici ndi ne mo fundi ne ko yirin constitution ne 1999 yirin constitution ne 1979 yirin constitution ne independent yirin Clifford constitution yirin macpherson constitution ko wàlẹ́ ìmẹ̀sí pátá kí o. kikaci a tira ce the origin constitution constitution na kanin rayin na waje na aba a na la'a a jijinin mutum dakon dakon shi a tira a sai tihu da yau inna waje na alaƙa inna waje na aba a na ka zalika ya faru nan a tira mutum dakon dakon shi a sai ko ma ba alƙuruni lula قال علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى لو كان خيرا ما سبقونا إليه ko ya tafi da zan dako dako shi ga da nan wuce to da wuce kai mu ya gode ne go ga yi ba ba da ji ya na ko mina zandoro ta ni ta wa sai ce kina kina ga zandoro ya umurni wa sai ce ce in il hukumu illa lillahi hukunci ce ji ne wa mara Allah ta bu lillahi yawo atalo ke gujuwe wa amla shuraka wa shara'u lahu min ad-dini ma lam yazan billahi zan da ci da bane da ta shari'a dai amma mun ce fito ne a ba hukunci da litafi ce ci wa gajo ومن لم يقم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون yóò lè dọ́nà kó epo ne ebi osisi wòle yi ta ti ẹsẹ tutu tu zuru labu fún mi ti káyí káfírí turo ne bazu kitaba wara nka na wula ya lamuna واتبعوا ما mumini ji aja ga wa na wa ta na gufura na wai ne kalmasir amma yahudi ya ga sani na wa sai na su kai wai ma la mutuwa ya wa ne mun da ya ba da wannan duka zakati la inna huna qaidu to to to ko ya yaje da ku ya ja sai kai da ku je su da nayi da ku bo e wa go na gabo no da ba ni israila sai da fetiyan ci tun daga sama to ko sai ci ne da sama a cikin jiya za a yi abu ya yi kuma da shi ne sama na nufin su ba dura ta kuma ne yi tukiya daga sama daga kimbu ta kuma ne yi daga kimbu a nufin su ta dana a tattabiru da laziwa na bi laziwa kairu in e na ji alkhairi ganin ne ga ga ya ga ga wuce ce da na wani sanwa da na ji alkhairi mutane a ga musa da ya bayan bayan da ba su haja a nan musa da bayan lọ́sọ̀ kó dé ọjọ́ pẹ̀lú ìfì àwọn ìfì ààrẹ ìṣègbò ní bọ̀sẹ̀lì àwọn ti sá ẹ̀ ọkùnrin àwọn àdẹ́sẹ̀ àwọn bọ̀sẹ̀lì à ẹ̀kú pẹ̀lú ìṣòjì ìfì ààrẹ ìṣègbò. yóò yẹ táyà bọ̀ ní ìfẹ́lẹ́ ẹgbẹ́ àjẹ́ àjẹ́ báwà tó fọ́sọ́ láti oṣù sọ̀kú sọ̀kọ̀ra ọ̀kúnfẹ́ ti sọ̀kọ̀ra ní ọ̀fẹ́ jíjẹ ọ̀yẹ́ báyì sọ̀kú iṣẹ́ ti lẹ́kẹ́ ti ṣe gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ yẹ kí ẹ̀yìn ṣe. ǹgbà ǹgbà ìdẹ̀kẹ́ ti sọ̀kú lẹ́kẹ́ ti lẹ́kẹ́ ti ní ọ̀dẹ́ ẹ̀dọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n yẹ gbòmí ìbẹ̀rẹ̀ ẹ̀bà létí gbòmí ìfẹ́lẹ̀ ẹ̀kí èyíyí àgáàdé gbòmí ìfẹ́lẹ̀ ẹ̀kí èyíyí àgán ẹ̀dẹ́ mùsàgà lèyí ìdàkúdà afọ àgbẹ̀ yí ìdàkúdà àgáàyà àgbà wàlẹ́mú alẹ́mú sàkúdà wúlò yọ̀wọ̀ wọn sọ wọn kéde gbèsè kúrè ìdàkú kúrè ìdàbà ń sọ̀rọ̀ fún kàfàtà àti láyé náà wùnà ká da ìdí àgbà fẹ́ yi. bani ibrahim ba firawun hajji azaba ne firawun da sa hajji azaba na to e ti ya wa su ta da mun zo to e ti ya wa ga to fa mo ce to a ne ko ba firawun da raga a sai da abin a ta sai ya nan ko yi ta jama'a ma ke ne ko a su ne ta bu ta ji nan ko ji na zuba ka raba a ga nan ko ji na ga ce yi sako to alu mu da so a za ila ku wai la mu sa ko na fi na ga sako yo na mu ga ce yi sako to alu mu da so amma mu da ba ta ba ce wa da ga da sako da sako ja ba bidiyan nan bani isra'ila ji bani isra'ila ga sai gaba ta alu musa ga ta su ba ji da alu musa da ji ga je wuce kallabi na hazon musa sabar na Allah min ma kalu wa kana inda Allah wa jaze ce shi alin musa damuwa ne yahudi shiga yau a ga ba ta su ba shi da alin musa da kuma alin musa wato da yin da biyu na ganin ba mu Isra'ila ya ce shi shi so kwalita ajija ga ya ji ma ga alin musa alin so kwatu a ɗan can daga so kwatu ya ga wani na lugwaje a so a ji wani so kwatu a yau musa tana ta mun jama'a da zai tsara da yau ya gaji alayi ganin zai yi wani ya gaji alayi ganin na wasa a ji a dawo yana su kuka a ganin a da a sai ga za a gaya da sirri musa je ya yin su ba a ji nan ne na da bani ya ba ka da su ba da to an tun da su gobe wa ga ne da kwani da wa nan mu zane da ko da ko da zane ne yo guda ne ba zane shi gaji a ne da ta tun da ne sai na shigo ko ga da da ya ba ni da jama'a ne ya so a ga mu da wa ko ko da da rayuwa wai mu rumu da ba ku so ba na ku min ba ji mu ku da ko ke da rai ba ya wuce ba na hawo ne la'allakum tashkurun kai ba je ba ya sai ci. a gente àti àti ẹ̀jọ́ tó ń ti yá di máa lè dára àgbẹ̀tọ̀ kó àmúṣọ àwọn ti fi ìyá àṣìgbà tó ń ti yá àti fi kí ni àgbo tó wà yára bá. Kọ̀kọ́ ló tó, não ni ọ̀dọ́ kìnnà ìjọba là kọ̀kọ́ kàánà ọ̀nà lẹ́kùn àánà wa aṣọ yìí. Kọ̀kọ́ bí ẹ̀sọ́ bá ti ń fún ìfẹ́ náà lọ, kọ̀kọ́ bí ẹ̀sọ́ lè ṣògbọ́dọ̀ àti tí kò tá a ti ṣe kàtàlẹ́ tàbí àwọ̀. Kọ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ èèpè yìí dáa ti lè kí ẹ̀ sí ìbéèrè kẹ́kẹ́ àyùn bẹ́ẹ̀. àti èyà kò sí ìyá ní pàtẹ́ẹ̀dì àti pòlítà àdìgbèjì bí ìjì ẹnu yẹ̀wù yíyí yẹ̀wù ni wọ́n kì í dá sai shi a ce da galibu billan zina adalin billan zina zina ne wajen na fura jiran ya yi ma a cikin mumuni yi da ma da wasu ne da hanyar da ta yi ya ce da su kuma ga adini da wani da ta zala ya jihar zai wuza da jihar lanya lanya fiye mu zai je nan da wuri ba masu ba ne mu da ji na duk sarari Allah ya kiyaye amma alittafa alittaci ya dokafe ci ba ware alita ndoro aje dokan so ci ba ni wa wati kana ba ni wa wati kana alawo la dokan so ci ba da guwa inda watu ci na so ci dalla ta koyana قال وكذلك في صفات الله تعالى فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة فقالوا هو فقير ونحن أغنياء وقالوا يد الله مغلولة وقالوا إنه تعب من الخلق فاصطراع يوم السبت إلى غير ذلك والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختص به فقالوا إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويصيب ويعاقب والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى ليس له سمي ولا ند ولم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء فإنه رب العالمين وخالق كل شيء وكل ما سواه عباد له فقراء إليه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك أتي صفات الله تعالى فيصف فنسيت فإن اليهود يبون عجيك يهودي وصف الله تعالى بصفات المخلوق أعطيك جيه بصفة يعني الناقصة نعجي وتبني عنه فقالوا يهودي جدا هو فقير أعطيك تلك نصيك يدك سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أعطيك أعطيك ويبيج مانجي أعطيك تلك أمغادي دوسي a ga wani anu azumi a gade dukiya wa kalu ya zullahi maglula a ga ya gwato ya ci wuki zari a ga ya gwato ya ci sabu kalat yahudi ya zullahi maglula gulla ta yi bima rinu bi ma kalu bal ya dagu mabusuta ta ne ya ji ku kai fesha a ga ya gwato ya ci wuki zari a ga ya gwato ya ci sabu sai ci ya gwato ya ci sabu ya gwaku ba bai sai ci ibici ya tsara kin da abu wa kalu yahudu shi mazugu a ga yin nawo sai ba min alkhalqi a ga ka kula sai ji halitta na sai ji da abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un فاستراها يوم السبت يتوتي عطفوا القيامي لا غير ذلك فاستراها يوم السبت يتوتي عطفوا سبي لا غير ذلك لما لا تجوه ما مسنا من لغوبي مبوع والنصارى مسؤول يعني يهودي جنيكو والنصارى نصارى جماعه وصف المخلوقة آه للتعجيل للصفات الخالقة بصفة يتشيش نجي عن على المختصة لجي بصفة على تطويتنا فقالوا أغا إنه يخلق أغا الله بيجي عن التالي أغا عن التالي أغا عن يجي عن التالي يعني آه الله بيجي الله جعلته وجب عن الله خلقكم وما تعملوا الله غا جعلته يتوتو يتوتو يتوتو ويرزقوا

lámì ẹ̀kí èjì àtìgbẹ́sọ̀ to ẹ̀kí èjì túbọ̀ ẹ̀sọ̀ ayé àdáyémọ́ tó èkì èjì túbọ̀ túbọ̀ yìí lọ́la ìjẹ̀bi án ayé àlùmọ́mìnir ráàlẹ́kùn tó sì fẹ́ yi yìí sí ìbò yìí àkọ́bà tí ó bá yẹ kí ẹ̀dá láàárọ̀ báyìí mọ́ kí ẹ̀dá pọ́níṣìmẹ̀ntì àà wọ́n mú Wani ní na ámàlú bí láì sùlùhánà wọ́n tààlà mú mi ní ṣe ayé màá jìdọ̀ tó èkì náà lè tààtà ọ̀ ake ya dabo ne ya sunne yi mu ko ki ya ce kina wala nidda e madago na je ce kina kwa ga mafa da ce kina wala mi ya kulla kufuwan ahad ɗaya e madago na je ce kina walai sakani yanzu wani ga zo ga da sai da ke ji ga ya wuce ba walai sakani su yi shaidun ɗaya madabo mai gashe soki na bayin na gurabun alamin ya bada sai ki gaya suna ji halitta ba kana wa kali ku kulli shaidi allah maga ji halitta ya yandondo wa kullu ma siwa wa ibadun lahu yandondo ya madabo sai ta na wuce ji halitta fuqara'u ilayhi talaka yace su in kullum man fi samawati yandun da na sama jona wal ardi لينجن بلدن كبونا إلا آت الرحمن عبدا إلا فاتحه إباتا وإبات الرحمن وجي لقد أخطاهم شيء كان وكي دكنجي وعدهم عدا شيء ما فاتح بهذا جاء وكلهم آتيه فكان جور النجي عربا تشبه يوم القيامة يقال يعني فردا من بعد من هذا يهودي a zato ki talaka ko a zato ki gabaci a zato ki da dukiya a zato ki abu na fara shi mana kina zubu a ga arzikiya da ya zadarai da ya zawi da duba ji a ga wuce na so ki goge kina ta ba ni jiwo ba ne da yahudi yaki ko nasara to sun haɗi min ce ta ba. yuba mumini shiga allahu ne yi ne yin gudu allahu ta da rayu mai wuza amma da yin kanin gaji yin gudu da shiga kan yi wani gudu da ba a ga allahu zuwa ne wata halawar ne ya amma ta yi da ta hudu hatu wala nawa allahu ne ya bai ta yi Allah bai da Allah ya zuwa أحدا يمكن ذلك الله ماذا جرى وما كان ربك نسيا كيف ما جرى الله يقوى وما مثلا كل نور الله يقوى ما جاء نقول الله ليس فيه وما جاء ولن يولد ونقول الله الله مجمع مثل الله صاحب بشر ولا ولد الله جيتنا الله يقول كنجي بالجا الله سبحانه وتعالى ما نستطيع أن نكون بالجوع سبح اسم ربك أدانا الله ما يجري تسميع العرش ثم استوى على العرش الرحمن يقول الرحمن لا يجري تسميع العرش الله يقول قالت له يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا من يدعو القرآن لا يوجد كيف يشاء ويقول بعض الرجل يوجد فتنة ربنا الله واجب على وجاء ربك وما له صفا صفة تسوى في كل حرفية ثلاثة ثلاثة صف صف الله وسيل سميدي ومن عليم بعض الغير من ربنا إلى السماء الدنيا يقبل لها في كل بيتي الله ويجبرين لكلكي الله ويجبرين لكي يجب على ثم الله يجب الجوازين صوت وهذا يجب على ويجب المتقوم هنا فإذا كذا من ذلك موسى وكلم الله فبلغهم ربه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله الله والد ابراهيم بني ابي واتخذ الله ابراهيم خليلا من يعني. ما يتلف يفعل يعني قدر ما يتلف يجري اذا جئت الله يوم هذه اليوم يجي ومعلومين ta da ke ma ga da mini da nuna muni da aji ce ce da bai na ni na da shi da ne bai yau na na su ke ce ta da ke ni da ni ya da ne sun je ma bai ka da ne su shi ruwa su ne ne a ga ku أول مرة

فلا يأخذون زواج الرجل مثل الإبل مثل مثل الإبل والبط ولا شحم الصدر والكليتين ولا شهد في لبن أمه إلى غير ذلك مما حرم الله مما حرم عليه من الطعام والإدارة وغيرهما حتى قيل إن المحرمات عليه 360 نوعا والواجب عليه 248 عمرا وكذلك شدد عليهم في النجافات حتى لا يؤكلوا حتى لا يراتبوا القائدة ولا يجاهلوها في البيوت وأما النصارى فاستعملوا الخبائث وجميع المعربات وباشروا جميع النجاسات فإنما قال لهم المسيح وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم ولهذا قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يعلمون ما علم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم وأما المؤمنون فكما نعتهم الله في قوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأقومها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا المؤمنين والذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرونه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فيضع عليهم وظل والأبلاد التي سالت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وهذا باب يطول وقته شيخ الإسلام ابن تيمية هو من ذلك دنيا وضرب قاموا بالحلال والحرام na maryam nan lijara ne fa inna yahuda yabuna tika yahudi kama qala Allah ta'ala jannatu tilmatna jannat fa bi dhulmin min alladhina hadu fa bi zalimti yazi yahudina حرمنا عليهم طيبات كنت وانجز كنت مجالي لجلنا عرام يا وحنا لو كلنا عليك يا بيه fana ya kunu na dawa da zufuri da bandun da wuri zafin tunduru na yawon gogowa mislan ibili kera kun da rolfati wani libi bambaya wana shan basorbi yan gani da yi emi da gaki ne da bajoro wani kimiyya sai ne da wani da yi ولا شيء في لبس أمه دفع لما جاءت دفع لما دفع وكذا كذا لا نعد هنا إذا كان ذلك بينك وتمجمد الله عليه mun yana da ana shara mu ya gida to hali ba ni ne kike rage da duk ba kai na wanda bi ba da ne yoji anan hatta shi da wata ba kuna nan innal muharrama jaribi wani ce da shara mu ya yi da sana da ne ya ce wasu dina nau'an sun ji da ka ka ka ka ka ka ka har da kuki shi shi shi ta

àwọn ẹ̀sìn bá dẹ́nà ti ń bẹ̀bọ̀ ṣèlú àyẹ̀wò ìjọ nígbà ilé ìta ẹ̀dẹ̀ ní ìlú ìlú pẹ̀lú ìrẹ́jọ́ tọ̀tọ̀ lọ́jọ́ àti ìrìnà ìgbà ọ̀tọ̀ ìdàndóró yá dọ̀tọ̀ máa ké bàbà tó kuma daga abin da ya da sai da yau sai kuma yi ne sai da din murale hada ya a kuma ne shi ta lura ba sani hada ya rubi sai da tsara gaji masu a abu gini abu gini abu gaba ne abu jima'i ne abu gaba da na yi ne a ji abin gini ko shari'a mutum gida a ko da yi ne jihar وعشان دول حتى بعد نعمل منهم كل شيء كل النكاح من دول يقع بند بند تصبيه بعد النواة تصبيه تصبيه بعد النواة أما تصبيه تقول إيه مويا أو غير ذلك وأما النصارى أما النصارى فاستحل القبائث إيه ستجي إيه ستجي من أهل وجميع المحرم ما كيني جي على مبهولة وباشروا جميع النجاة ساكي فكيلة كتاب بالنعا جينا جينا وإنما قال نوين المفيد الآج مينا نبي صالح سلام دانگا وليو إلا لكم بعضا الذي حرم عليكم وقال لله تاكينا لك على مبهولة جعلني يعين ولهذا قال تعالى يقول ما مغلقت سورة لغام قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يقول جمال الإيمان نفيت شابت الإيمان يا ميانا ولا يحرمون ما حرم الله بينما تيت على جعلامنا أتبيت جعلام على رسول بتكي على ولا يدينون دين الحق فديننا ما يدين وجع دين يدفيا من الذين أوتوا الكتاب من رجالين تاتي أدرس حتى يوطي الجزيدة ساكا جزيايا أن يجي وهم صابرون بيقوي أما شيء أكبر كل الذي يوجد في Màmá ti fẹ́ ti lé ọ. Ẹ́ ló Owó yìí tó bẹ́ẹ̀ owó títà. Ẹ́ Sáájú Mùsùlùmí Adé, ẹ̀rẹ́ tí Mùsùlùmí Adé fọ́ta wújá náà. daga hannun kitabi da muke da kuna shi za a zo wani وده يجب يجينا الصراط المستقيم أجعل حمدهم alhamdulillah àìká ìrìnlẹ̀ kù yìí lẹ́yìn ìdí àyàmú àwọn jẹ́ àyàmú sẹ́lẹ̀ lónìí gbàlejì àyà ní ìtura àwọn jẹ́ àyàmú ara àdúnà gbàlejì dọ́wọ́lẹ̀ mùsùlùmí ìgbẹ́ dọ́wọ́lẹ̀ àyè jẹ́ àdìkọ́ ilé tí ó zama láti ọ̀dọ́ àwọn jẹ́ àyàmú sẹ́lẹ̀ lónìí zai a yi yahudi ko da fara a cikin masu fiye musulmi shi wani da zuwa yau da yi nan da suke soka ta daga wani biyu da ya hukunci da zuwa jina ne ku amma ne ga abincin da ya sai a ce a ce a jijiya a tare da zubai ta hanyar yin don fara da ba ta jijiya na yi nan na guda uku ne wasu tsaya guda uku ne wasu tsaya nijin kula da alƙur'aniya nijin da sunniya da sallaniya ya shari'a ya kai sifatun mu ma mai ba ko da musulmi ya wasu biya da alin kitabi na mutum ya mai gudanar da yanzu kuna haka haka da wani kare da zara yake ba wannan a jiyoyi su yawan kusa wani ìta ẹ̀ta ìgbà àti ìjọba ìsìnmá ni ọmọ ọ̀pẹ̀ta àgbẹ̀ ọ̀gbọ̀n owó tí wọ́n wọ̀ lọ́sí fi owó tí wọ́n ti lẹ́nu sára na lọ lọ́sí lè dùn lẹ́yìn ìwọ̀n ní tí na ti máa àdúgbò ìdílé wọn àdúgbò ìdílé náà dé burúkú tẹ́lẹ̀ àwọn yesterday in Brazil, nasara ne zaɓe ne. Kawai ya na ko, lokacin da zai rubu, na nasara gida ya sabi shi ya fi tsaye ko tuwali. A da English course, a da Indian course, a da Bill. Ya amma da Alkalis course. Alkalis course ne kirkishin ya faru nan. ya na ko, Kuma tuna shi wasu su zai na fito na fara je da wani a ti zo lagos a ti je a ti je mishe wasu a ti a ti a ta a ta Yeah, but you are good at your power now, it's not this, you're good, you're not punishment. Yeah, that's it. Sharia and Dora, that's all about what you do, the rest of you, your power now, it's not about Sharia. I thought that I could do my new. Bravo, you feel it? Huh? That's the thing I turned, she's still here. Couple of them, I'm going to mention it, and gana ko a kó lọ́sẹ̀ ẹ̀ yara da intattun zamani idan an sa su haifo ne da ne gini zamani da ke zuwa a cikin su a cikin zukin ko ya ba shari'a ta hukun su son kewaya ya na da english course da ba na da ba za su kewaya mutum da har da kwanin har da waka yi don gaji zai yi mutane ko su gano wani

in tsada jiyo da yi a mutunci alama wuri da alkiyami nasara kila ilé ìsọlọ òmìnira ilẹ̀ àti ni ti abin da cuta wuce ne wa da kuna da national justice equity and good question ekoko mmetani doka na doka na doka na doka na kwash àti àti ìhàlù wa kẹ wa tàtí wọn yẹn wákàtí ń kọ̀ fọ́ọ̀mù gbèrè yorùbá tó nígbà àti àti ní aláwọ̀ aláwọ̀ kó bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní

sí àwọn lágbà àwọn lágbàlá àwọn gbàgbà tó wá adájọ́gbú gbọ́ àjọ̀gbú ọ̀gájọ̀ ya alẹ́wà àpá ọ̀gájọ̀ àpá ẹgbẹ́ àti láti àjá àmàlìyì ẹ́ wọ́n tó lóòdòdó ìjọta ìjọta ìkàlẹ̀ ìgbé ìdìdì ìkàlẹ̀ ìgbé ìdìdì har ka kuna da shi da zamani na da sai da ya ce a ji a da da su ne su ne shari'a da su ko kuma ka kuna da ke da ne ki ba sai da ne ne ne ya ga ga fati da ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne yammaci musulunci kafu da musulmi ta ci da ne sai sun sun da ne su a cikin da tsoka da sana da laura ne ne ne ta wuro ne ne kristanci ma Mùsùlùmí ṣe kẹ́ mùsùlùmí tó àwọn àtúntò ẹ̀mí ìwé ìṣẹ̀lẹ̀ àdìgbé ìṣẹ̀lẹ̀ ní ne ọmọ tó ń sáyé àti ìgbòmìnira tó ń tẹ́tí ò ẹ̀tún ìfọ̀ká lọ́wọ́. Mishan da yawa ga gajin da doka na wucin misaya, wajen musulmiya, dokai jinin nasara lafiya yi yi cini kuma na. Musulmi magano yana na doka mishan shi yau doka musulmiya. Daban da ni laje ne lalata ko laje ma dini mishan bo ka hudu. Daidai asibiti kuma su samu

ìwọ́n sáàrin máa dáadẹ́ àmùsùlùmí bẹ́ẹ̀ mùsùlùmí wá ẹ̀nà ẹ̀ẹ́dẹ̀ ọgbẹ́gbẹ́ ìgbòná ya idan ya jana ya fi ke ma yi ne ya yi kafe da ya kafe ne ya a tsayi ko gungurugin nan guda ke yi yi to a kusa laji daga northern nigeria ya sa ṣe ní ṣàlẹ̀ ètò ìkó plateau lẹ́yìn òdúró yìí lọ àti àtàbà ní òsì yìí àti lálẹ́ òkó sudan àti lálẹ́ òkó pakistan gbèsè ní òsì gbèsè egypt àti dà àti dà gbòòrò ńlọrọ àyùbẹ́lòjì àti gbèsè ne ìgbésí náà kò ròjò lé láti. a criminal police ke jaso northern nigeria ko criminal police southern nigeria ke ile cpc wani cikin ke criminal procedure code wani jaso ko northern nigeria criminal procedure act ke jaso southern nigeria before independence no gna pẹ̀lú tí ewu lè nàìjíríà pẹ̀lú báàgì tó ti wọ epo tó lọ òun ti di èrò ti di hàn. ba da suke ke da ne da ta sai nuna yanzu ya wani da wani ko masu ba da tsara ya ta kula nan nan ya ji da wasu ne da shi ko ji ganewa kuma ga zuwa abu jima ka yace wallahi sallahu ma alike ka zuwa ko abu yake to mu ko ne ko ne ta jujuna wuta ni ka no yan da ji da zai ga ko ta ni ka yi ba ji mai ga ko ko ya tun da ne kai ya zo ne لا لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه ya ya gobe ni ta yi lafiya da mun bai na abu gari mun ma mun na nodin ne nodin ne biya ya fito to ga ya wanda ku ne so so ne wanda ku ne eh ne ne ne ne wai ne ku ne ga ku ne ku ne to ko ti ta ne ga wanda ku ne ga e ko ne ne la pa ne tí èdè yìí ni wọ́n fi gbogbo máa ju wọn lè fi káta lọ pẹ̀lẹ́rẹ́ àgbẹ̀gbẹ́ ní àtàwọn yìí gbogbo ọ̀rọ̀ káyìn nínú ìyàjú tòkó pátákó ìdáríwá kuma shi wa kan a da wa sai su su go ko da wa sai ni mu ba ko yukuri mu da kuma to ya yi wa shi mu ba ta da wata ba amma za mu yi da ne arewa shi a su na sarka a mabuya a mawadoja a matsawa ne ko na bin ji da ta ko da ni ko ya da da yaji kuda haka a tirarori lọ́dọ̀ káyé ní àtàkò ní sọ́kẹ́tà àdúgbò nàìjíríà ni ǹgọ́dọ̀ èdè wà fún mi yìí ni ńgá ìlú ńgá ìlú fẹ́ lọ́dọ̀ èdè lọ́dọ̀ nàìjíríà lè fi dáwọn ní na èbú lè dáwọn ní tìlẹ̀ tí ní ẹ̀wọ̀n àjà amma ya bayan na ji ko za a fi su da mita wufin da wata ta yi fito ya ga su wa kuma yau da wufin da su wa ya su na ke saman zai su yi ba ta yi na luna hadi na zuwa da jisan na har da lokaci shi hadi na masha Allah hadi na zuwa da jikan sallah ka zai nuna wanda da ba wani a tsoron da ya wa ka ji yara ni da wani da wani yake ji yara wanda da su zo ya. Yau amma nasara amma ni shani hmm, ya raba na nan wa ammal mu'minun amma mu'mini ne to kama na ta'umul lahu yamma to jaye bihi bihi fi qawli barajat lana wa rahmati wa fi'at kulli shay'in ne sai ki wa mai dole kike fasa tubu halin da zai na yadda kuna mai da gebe da sosoci na wani tunar zakata a mai ya zakana wanda zai na hulli ayati na yi nuna da bai da imani gidi ayayi jina allazi ne ya tabi na rasula to zai ke nan kuci na zai na wajen mumuni annabiyar ummi mai yanabi na makawa mamba na zai yanabi wajen a nufin wani za a filin ina jira ga yadda ya al'ummi bana duniya a ke amma ga yake na gana ga zo yi ya yi na zo ya na a nan a na biya al'ummi ya mafi mo Bala ta mutu ka, minika idan larta ba nuti nuna sai ba mu kofa mu ga fayewa ido da su ga sabon alƙur'ani sai zaɗa na umasa kuma maza amma ilimi ne lati yadda za ka zai maka da ka zai maka ne daga dara da yau bal wa ga maza wa man maka wa mace ilimi na ne ke da yadda wai lada ne banza allazi yajidunahu maktuban ne wuce ajaji fadin su kake inda babu fi taurati da a taura wani injil dangane da injilana يأمرهم بالمعروف جاب فرضنا بيتنهم وينهاهم عن المنكر وما يتعويات النبي ويحل لهم الطيبات الطيبات فتيا وأي وأي ما لجع لليا ويحرم عليهم الخبائث كيف قجنا لجع راميا ويضع عنهم ذكرهم والأغلال والأغلال التي كانت عليهم بايبا لن يكون سنة تابو لنزبو ولا تابو فالذين آمنوا بإذا إيمان جلهم وعزروه أتمتوزما ونصروه أتمو نصرا واتبعوا النور الذي أنزل معه أمان أما نتؤسناته فمالبنا أولئك هم المفلحون والذين إذا جاءوا ونتجعوا في دمين أبو وهذا باب يتون وصفه بعد لنا بطلوه من جاء جاء يتوبوا ikiya muwafata su ne ba ne ga yahudi ji ito a ito ke ono to yahudi ji an yi lajin alamu ya fika ta kai ko nasara ji gaji masu ga da ga mutum da gizo zai gyara ka da yi amma musulmi ji sai tara majiya ko yadda da sojoji a mai lasa kaya a mai la imani a yadda sojoji a mai lamitu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na annabi ji foro da tun yi mai kan da tun da gina annabi ne ma wanda ya kirki laja annabi ya gaji kuma ne ya sako laja ramu ya gaji mun ne ya sako masu gada mu mun ne ya sako ki sigati sigati aramu ne ke mina wiwi ki mu ya aramu ne ke yi hirmin ki mu ya aramu ne kemina kotinki yara mu na kemina shanisha fata ina da yara mu musulunci zai da yanar a caji a bazar da su wuce ya sunna wanda na gawar da ake kiyar gawar da kula a jira ko gawar da ake miyo a yana ji wani wane ga fayin yana wanda zai yi ba ni da ke yau da ke ne. they can distract and deliberate drugs to another one. Ọ̀dọ́ rẹ̀ sáyé lé náà wọ́n àwọn ká làbá rẹ̀ ṣe lè káyà tó wí wí yìí náà àmà ẹ̀dẹ̀ kẹ́lẹ̀ fún gbèjà ọgbà náà ọ̀gá làdà pẹ̀lú àgàdà káyà fẹ́ káyà sí mẹ́gẹ́rẹ́ àìjẹ́ ìṣà náà tọ́lá tó wí yìí. Ìyá àná ẹjú líle fún ẹjú mùsùlùmí yìí lẹ́nu ẹjú ne ti à ń tẹ̀lé à إنما القبر ولما يصير ولا أصحاب ولا أصحاب من دنيا عمل شيطاني وفي شيطان ويقع يشتري بيتي عدي أنا بقى كل مسكين خمر ينزل بدنيا كيف أنا يقول خمر حرام جفاة ما رامه وجه بس باتي ويجد يجوز يويا ولا تصرف كل ما لا يجوز المسرفين فكان يجوز يا مجد هذا يجوز يا أنا inna yubaddi min sami qad shayatin wa kan shaytan rajul kafura ne ke la dukiya ne a ce ta ma ki mano da ke Wanyere, ya ce ga ci ya wa ladirara, ya wanda ba ga shi ke ga wace ga nauya wa ke na guda fa mu'mini mata tajma wanda bi ne yuzu na mu'mini wa mu'minati bi bayin masakabu fa ka di sama lugudan wa isman bi dina ba ka ji ni na ko di ni rubati ta da lafiya da yamin ajin musulmi majinai nan da wuri jiya da ya gula da ban da ne ya fita ko ga ta ba ko men fita ko la ta ba ko hanya hmm? ai tuwara ai khabarin su zola jaramu ya bai ba ke ta bane na dubu kuma ya wale ga sauki da mutunto eh da zaran wale ka fura sallah ani wale ta yi maka da wajen wani ko wa ya sallah ta duka waji marawa ne Wa ya sallah su duka maka waji ma su marawa ma ji sai wani ba ta kiji ma sauki ne ne mutunci na bai nan ban kaga wajen tunaji a kai ya ga su da ruhu ne àwọn tí láti tó àkẹ́lẹ̀ tó ti tìyí náà àwọn tí láì da yí àgbẹ̀gbẹ̀ ní ṣá àlá ọ̀tá lọ́wọ́ ọ̀gábẹ̀lẹ̀ na yìí ta bàrẹ̀ ìbá ti dédé náà tó ti àlàáfíà àwọn ọmọ ìyá tí bìtì náà tó ti fàdí ní ṣùgbọ́n ní kàmá ọmọdé àlékà ṣáda ńlá ìlà ìlà àńtà أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayani a sararin gulmin ne kudu alaƙa daga nuna littafi na alwasiyar kubra na wale ga intifal ƙadunan laifin na addini guna hatin gina ne ga ngani ɗabi wani gani zai cini musamman na wani wale ga za su lafi da zai ne da za addini ga annabi ba annabi ne sai ji bauta ne annabi tun ga kuma sai ki ga ja mun ne lu ja rama ko kuma ne sai ki ga ja rama ne lu ja mun nan lu ja ta ne ga ta tun ka ibadatu mun na ga ibada ba fa ne ga ba yin nan sai nan ne ga yin ne ji juma ne ga ji babu ko ji ke wai la kuti la ji nan na ma mun na inda ki ga sai ki la ja halalli ban da ki la ja rama ma ma ya ti ta sun ko kuma sai ki la ja ban da ki ko kuma yadda shi sai ka Allah ji ge ho mula ji haram alalli na ya mutu la ji haram a sama ne da mun ne gibe ne ya ce ka yi karaya ya da cikin jana da ne yi sai su da ake waje waje ya yi dole ya ce alamarin ne da yi biya don yin da yin da juna na wa ne da tun da nan lafiya ke musulmai da banduru ne zagan wuce da kana da ne waga da kima da kai buru a lita ji da yi ne wani zan na je da ma masu wasa da dawa da lita ja wuce da ma nun ga jiyo nga iya umarni da jiyo da min ya addini nana a sawa ne ga sa daga na sai ki budi ya ije ho ala lawul khalqu wal amr mbudi ya ije ja lita no mbudi ga mai jiyo nga ke yi ya umarni no ngama na wa ne ga ka abdu muhammad ko kuma tuci yo ko bayyano sai ki ga san ma arsalnahu min rasuli illa li yuta'a bi a asawa ne ga to umurni ko na to kici ya ko annabawa ya yana o daga ga mutum ma na izini ga mutum sai ke yo daga mu kun sai ki mu ji ban ba sala a ce ya umurni ki ya asawa ne ga waje waje ya yi barwa ne ga yin na wajele ga zan ki ga ne ga annabi ba da wani ma sai ne ga nan man wuyo kaga je da na madaba mutum a jiwa kaga da annabi kina wa waje wa mu shi wa ga da nawa sai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga sai kila ki kina yi ga ya sayo mu zo ji ga mai ga sai kila o da ya zan la ne ya halal ko ne ya haramu mu cikin to zan dora jin na jana mu mu wa ga kirki da baya amma ba na ga kirki ya kana sai ki yau da ma ga wannan ne yayi ba da no cica ko da yakin yanzu da za a ci za ku wuri da na mu ba mu ji daidai gan wani da shugaban na sai ki ko ne ba za a kaza wani luga na mu lu ji daidai gan wani da mu na sai ki ko su cin kana ala luga na zo na gabe da gabe ya ma wuya wani ko kaza wulan luga mu ji dacewa gangan da ya sai ki yana kuma ba ga ganin zane zane da ba fasil ka ibada sun mu mana ibada ga wuce na wani zan dodo da ne su mu ni zane ji kuma ke ke ke ke na ne zai ci ba wani ne ci ba to ibada ga ne ji don nan kuma ga fa alkiyani ke ti ga ku ji bayani tòlànà tòlànà ìdìbò tòlànà tòlànà àtìyànà wọn wà lé zandu fi dọgbọ bàá nígbà àtìbò tòlà pátá àdàdà àlìkìyàní ẹlà ìdọgbọ kúti àtìbò tayọ bẹẹ ní ọlàndó òde àti ẹwọn tó tìlọ làndó òkùnbẹ yìí méjì méjì bò tẹ àlà ògbà tẹ àlẹ muhammadu ọlẹ na yìí náà ìyá àgbẹ gbọrọbọ ìyẹn báyìí ká yìí àlìjẹnà tànà jẹ mọdà mú yẹn ti kéfì ìṣèlú wa náà ń wọlé tó ìṣèlú àdìbá yìí àfọwùgbà ànàmọ tó ìṣèlú wọ ìṣàgbé àti àgbẹ. àlẹ́ ìgbà mọ́tò ìdọ́lá jẹ̀bi bí musamman ní kí n lọ́la ẹ̀jẹ̀ bí kàṣẹ́ bá ní ti dé ya gudure na yi juna a ne gaskiya goyi sun fi za ci wuli an ga shi na nawa bile ga ko demokrasi na mutane na kuwa a'a a ya ibi a ya ibi na kuki na tuni na ɗaya fani wata to waka ke tuni na bato na yake le ya ɗaya ba ni da dana yau ba kuwa kun gaba ayi ibi yi ibi da to so ne hmm. ba kuwa kun gaba yi ibi da to so muna wa ne ga ake to kowace gwagwana cewa international court of justice har ba ni zan da ke yi ken da tuga da su kace gudan da ga court na ne ga ake kun je boy africa ki yo wannan ale ga africa ga ta izan ne ba ku ki ta gona ne zai ta shugaba ga mu ga da mu wade ko ne egu har ke ne ga ake ji ya ji kuna har da ni ga yi zuri ni ma to ba ni ya tiya da nan ya kuma ne ga cin da har da ba ni tara ji to dukiyar Najeriya kun mulkin Najeriya a ga har da ba ni a ga a ga dan ni ni to ne gaskiya dole yon gon biyu ga zan ne ta ji bai na qur'anu ga yi ne annabi muhammadu ga yi dan lalle zan an so biya shi ga wa dole na qur'an nasi jariyo ya qur'an da sunne ganci bin take le na da ne ji da yana har ban mai na to ne gaskiya goyi karayi bana har dubai ba ni langa tiye hatta to rayuwa yi da sara ga ayi jo to ne ga na dole ne goyi ko da ne ji ko ji ne ji a ga ne ji a a ga gora na dole masu da idan imani ji da sai ci ya ji da su ni ni jabu da su ke yo ne na sai ci da ni Allah ya yi na yima zai wawan zuba rayuwa yi zuwa ne ga yin dole kina wai na sai ya su ki sauke Allah ko ki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun dole na ga an yace ki ga wani yake shi ba ne ni na go wa biyo ki ya bai da bibi ko yi fa alkiyami ya ba Allah sai ki lawan zuwa yi fa alkiyami wannan insha Allah ya ta go sai ga bi ita gina Hanya yang wa kafe shara da ɗaga sai fa dabba wuta da ce fa bishe fa bishe yiwu ko ya gabu wa yiwu kuje ya gabu wa yiwu ko kara ce wuce da wuce ko zan da ce sannan yi bi zanji so ne na ji benyo gwamnati je wa yi so ga fita a cikin gwamnati je ne wani jini ne ko da shida bi da biki ciki ne ba da gogo ji wato kula su ta je kai ọmọ nígbà tó wọ́n náà bí rẹ̀ níjà. tí wọ́n náà dé

misali sallah ya raka gumi ko ila maraka ni jani da raka ya bace ko aga da raka ya tace ko na aga da raka ya tace na mutum da jiga na ri raka ya bace fa wani ga da ni wani ga da nyare ko ko mo ne mutum yare ko mo ta fati a gari ni wato ga yin da ne jima'an da hannun ga sujudu sawu wa ko different ne ne sallah ne sujudu sawu wuri jitini wa jiwato sai wa allo daga to rakka ne ba tuki wa ba mu je daga wa mu troka wuji ni wuji a jibe da kaye sati ne gaji zubu wacce gun da da raka daga ya ne wu Allah အဒီလာဦးကလာလာရေးစကားကြည့်ကြအောင်နော်အခုဘာသာညာညီလေးညီညာရတော့အခုဘာကိုအခုဘာလဲဒီချင်းတော့ကဘုရားအခုဘာဘုရားဒီနော်ဘုရားအမှုကနော် بيجي في يمينا السنتين بيجي السنين يجي مع بيتهم يشيل ميدان ميدان يشيل ميدان يجي بوبو يجي شيل ميدان يجي نوع شو نوع شو لكن وكباويا من كل شيء يا عليكم السلام كنت قصاني wallahi tallahi sun rada kotu eh sun kotu in rawa ne yoni yan da cikin wai ne ga ne insha Allah ga mun ga to ka tilibe shi gara eh da kamin ba gishi yan da cikin wai ne ga oyin wuzurin ta wọ́n ká ẹ̀dógún sánú iṣẹ́ àlá ọ̀tà alágbá ìgbàdí ìjẹ́ aṣọ bá ní ìdẹ́ mímọ́ olúgbòrú ṣe lé ti ga òun náà ati ka dunya atan ati wani yanda ci je da bai waje waje wayo amma kaga wannan da yi ti ba robe tiri ti ne jama'a ji ko alita jina ba da ci ci ci sai an da ta na wale da wa amma ke a ya wuce ga amma ke a alali ne bai zai da wuce ne na da ta ta yi ke shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da mun kana da wajen da tani an ga da yi guba ne kuma da ila ahadi ma ja a yau mai kiyama shakku ma'in in ga fanda ba da ni ko in ta da ni jula kan ciki a ji faro wani ba da ta ne karfafi na kan ga abu ne ba ci na na sharabi Allah anha ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani fiye da ba ga a wani ga jiya wani fiye ga da ba ga ya yi wani fiye da ba ga ya yi ne ta ci imila ya koyan buskar ya zanda ciwo girke mina sauda yin zam'a wajen shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyan ya aisha ne wee nichi imi oboke ejishiro nga ekwe ni enyi na nna yaya ya aya weza daga bawa mini ni na aya ya san goro na wani biyu hajji annabi za a na daga a tunzo a fara bai na nisa yi wani feji kura ji tsakaniyar in ba na kura ga bila ke yana suka je biyo da ke logan gani bi ba wuce da ga gida ne bai ko daidai a zanayi family man ko wani je yi gani nan wallahi duk ne su tuni wa mini guba in ma na yi guba guba guba ya ne fele ko ga fele ga da shi ne ga da shi yẹn sà ní ká fún òlè dẹ́pọ̀ ó ti ọ̀nà you continue with life lọ́gọ́ ìdíkà ìyàgò tòjú ọjọ́ lóṣù ó dé wọ́n tí èdè sí ìdí àpọ̀ òlè dẹ́pọ̀ ẹ̀ mọ́ parí èyí lẹ́ báyìí kí lọ. tòjú ọjọ́ lóṣù ìtàlíbánu òde yìí gbà ó. wọ́n dé sọ́kùn ẹ̀ níbi àjẹ́ àlè fi. wọ́n yá jẹ́ àlìfà kẹfẹ́ níbẹ̀ àjì bọ̀fẹ́ lóyè ẹ̀fẹ̀ nínú jẹ́ àjẹ́ àlìfà náà kó ẹ̀fọ́ ṣàbáyé àjẹ́ àbáwọ̀ àṣà ẹ̀fọ́ bàtí àjẹ́ àbáwọ̀ àṣà ẹ̀fọ́ náà jẹ́ àmọ́tò àjẹ́ àlìfà olùdókòwò kékèké ìbánu ọ̀jìnlá ẹ̀fọ́ ojú àdúmárì fúlẹ́ẹ̀ṣì ẹ̀fọ́ àjẹ́ àlìfà ó àti ìyàgámọ̀ òjì owó owo èdè lójú owó ojú èdè ṣínà wọ́n á fọ́ olùgbọ́n fún àjì àbáwọ̀ àjì àlìfọ́tọ́ àgbẹ̀gbọ́n àti oúnjẹ títẹ́ gbogbo ha daga yadda waje loji sauna kwansu na wanda daga wa fulani ga dole wani ga la fula ka ga daga an tuje gwamnati ibi na gwani ga wani tunda zugun ga emigrato a jikin ta understand situation na nani da faminin wuri na gawo eh nga ga na lewa epo gẹ́gẹ́ tẹ bo ni wọ́n á ṣe ń wùsọ́ ní gẹ́gẹ́ tí ń gẹ́gẹ́ fún mi ní wùsọ́ yìí nà gà láyù. nga ní ẹtùyà ti dé ní àdébì yìí ní ayé ni ní àdébì yìí àwọn kó sofiya kó asọ́nà kó sofiya tó wọn mọ kó asọ̀ ń ní mímí ìgbàgbà ní wa láti ní ìgbàgbà ní apá wo àmì ìṣàkóso tá a ti yù ní. nga anabi fɛ wuta bɔ wa bɛ wɔsi ba anabi ka yin saba ne ki saba fili wi zai nga fɔ wuta ba di bɛ yin nga fɔ nga fɔ de kyerɛ gɛn a sɔmɔ ebe wo nga fɔ e wuta ba di bɛ nga ni misi nga fɔ wuta ba di yin ka ne san nga a yi fɛ lo kasi n ye tomata di o tu daanu wa ale ko n jɛ ɛdɛ lẹ́gbẹ̀rin lè ṣe mọ́kàtà ẹ̀yìn ìlú olóńgbò ẹgbẹ́ dé ní àṣìbìrì pàtàkì àti gáàbàgà sàlámù sàlámà ní àmọ̀rí ẹgbẹ́ sàlóòrò ṣègùn láti àná. ọlọ́wà rẹ̀.